kai kai kai wai wannan murnar da kake ta menene haka wallahi hafi sallah fa ai sallah aba ce wacce za a nuna farin ciki a nuna jin daɗi da annashuwa kaga duk wanda bai nuna farin ciki ba ai da matsala gaskiya yanzu dai fatan da nake yi wa 'yan uwana musulmai Allah ya haɗa kowa da alkhairi sannan ina muku fatan kairi ina kuma fatan Allah ya sa sallan nan tafi wacce za ta zo ta tafi wannan abubuwa na more rayuwa saboda wannan mutane suna complaining ba su ji daɗin wasu abubuwa ba kamar yadda wannan annoba ta zo ta addabi mutane ba ma fatan ta ƙara dawowa Allah ya kiyaye amin sun waye abokaina da yan uwa da kowa da kowa ina muku fatan alkhairi ni ne da siriyar kilawi ina gaida kowa masoya maza da mata ಸರಿಯಾಗಿ ಕಣ್ಣಿ ಬಿಸಲಂ ಉಜಾಲ ಇದೆಯಾ